jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da haka barkamu kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Shirin namu na wannan mako zai tattauna ne kan magungunan gargajiya ne musamman kan babban taron na ƙasa da aka gudanar a garin Bauchi da ke tarayyar Najeriya domin duba makomar sana'ar da ake dangantawa da ta gado iyaye da kakanni amma kuma ake mata shiga burtu. A da dai magungunan gargajiya sai gidan wane da wane ko dai wanzame masinta mafarauta ungozoma masu ɗoran karaya makera da dai makamantansu. amma kafin shiga cikin gundarin shirin ga shimfiɗar da dr muhammad husaini shugaban kungiyar masu magungunan gargajiya a shiyar arewa maso gabashin najeriya kan kalubalen da zamani ya haifarwa wannan sana'a tasu ta gado muna da damuwa ya za a yi maganin gargajiya mu tantance su ya koma ya shiga sauran kasashen duniya yadda suke gera nasu kaman china kaman india ya za a yi amir da shi ya koma kaman koya kwali a inganta shi ya zo ya yi kyau sauran al'umma su gane mahimmancinsu muna warkar da cututtuka daban-daban kuma yanzu hakan nan muna da asibiti a sauran jihohi kamar irin ibadan haka muna da asibiti na gargajiya na gargajiya suna da yanzu kama abu mai ɗaci wanda zai gaira liba za su ba da quantity da mutum zai sha to so shi ya sa muna nemi a north east a taimaka mamu mu samu wannan asibiti a taimaka mamu da makarantu ya za a yi mu wayar da masu maganin gargajiya abinda muke kokarin yin sannan kuma akwai masu tallen basa insha Allah daga yau mun nada kwamiti mun dakatar da duk wani wanda muka same shi da tallen basa Dr. Muhammadu Usaini Batutuwan da suka taso a taron na Bauchi sun hada da bukatar bincike da samun horo a wata cibiya ko wani sashe na jami'a, takardar shaidar ƙwarewa ko kuma kammala karatu kan magungunan gargajiya da kuma shigar da wannan bangaren a cikin jadawalin kiwon lafiya na gwamnatin tarayya. Ma'azu Harɗawa wani ɗan jarida a Bauchi cewa ya yi kaifin talauci da kasa bambancewa tsakanin gado da haye ya jefa wannan sana'a a cikin rudani. a talauci sosai yana taimakawa musamman ganin yadda mutum zai je asibiti da kai da kudin ka zaka yanki kati ka komai a ce ma je ka can a'a sai ka je can a ce ma je ka nan ko kuma abin da za a yi sau uku a ce ka kawo kaza ka kawo kaza sai ka kawo ɗaya a ce koma ka kawo ɗaya yauwa ga gwaje-gwaje ga wane ne wani haka kawai ma zai yanko maka wani abu da ya ga rigar wuyan ka ma gaba ka mallaki dubu uku ba zai ce za a ma ultra scanning dubu talatin da biyar

to kaga irin wannan in mutum ya gaya ne ne sai kawai wani lokacin su kansu ma likitocin za su baka shawaran cewa in sun rubuta sun gaba ka saya ba sun rubuta sun gaba ka saya ba ko baka yadda ake <laughs> so dan ka ji sauki ba sai su ce to gaskiya Allah a dan jarraba na gargajiya yauwa hmm. to kaga sai ka je ka nemi mai a'a zuma ne zumar ma tsada sai ka fara neman masu itatuwa. sai ka ga wani in ya buga da yana da shago ya kare da ya yi kaza ya kare sai ya fara tunanin to da can shi ma kakansa ya taba ba da maganin gargajiya ko a'a shi dan sarkin askan waje kaza ne mm. sai ya fara koma wannan sana'a. Mm. Nos Muhammad Bello jami'in kiyon lafiya a asibitin ƙwararru da ke Bauchi cewa yayi dole masu magungunan gargajiya su fahimci yadda maganin ke aiki a jikin ɗan adam a zamanance ba kawai tunanin kuɗin da za su samu ba. Misali eh, hanta idan ka sha magani kowane iri walau na gargajiya walau na asibiti hanta ita ne take tace guban wannan maganin din shi kuma dama maganin zamani kafin a yi shi sai an yi bincike a kansa shin wani irin sinadari yake ɗauke da shi wanda yake guba a jikin ɗan adam to sai a tace wannan guban a cire shi kaga bangaren layin maganin asibiti kenan yanzu misali muna maganan ɗaci ɗan darazau mm. sai a ga wani sinadari ne wanda yake guba a cikin ɗaci ɗin to sai a cire shi idan aka ga cire shi kuma zai rage wa ɗaci ɗan darazau ma'ana ko ƙarfi to sai a kawo wani magani sai a sirka shi sai ya sirka guban wannan abun amma dai guban yana nan amma ba shi da wani karfin da zai yi to su kaga duk ba su da wannan sani maganin gargajiya ba su da wannan sani za su baka ne kawai a ce ka je ka sha illa masha Allah ko ka yi wanka ko ka yi wanka ko ka sha ko ka shafa lokacin da ka ci karo meye za ka yi shi dai kawai ya baka bukatansa da bukatan ka daman kai ka samu ka samu lafiya ci gaba da shan wannan shekara da shekaru yana kawo illa babba wa hanta bayan hanta koda da ta tabo bayan koda wasu sassan jiki da su tabo waɗanda suke son su ci gaba a cikinsu suna nan tare da wannan ƙungiyar da ake yi na wayar da kai na ƙarawa juna ilimi tsakanin masu maganin gargajiya da maganin zamani To sai dai Dr. Zainab Adamu ta kungiyar masu magungunan gargajiya ta ƙasa ta ce masu maganin sun fara sanin iyakarsu kuma suna kokarin kare wannan sana'a ta gado daga masu yi mata haye da shigar burtu wajen samun fahimtar juna da bangaren likitocin zamani. Gaskiya babu wani ƙa'ida a cikin maganin za a iya cika maka jarka guda ma ko bukita a ce kai ta narka. <laughs> To wannan shi ya kama na ɗan samun misunderstanding tsakaninmu da na bature. To haka su ma in suka yi suka yi suka gagara gano al'amari suka neme mu su ce to wannan fa ɓangaren ku ne. to kaga wannan ma an samu ci idan muka ga ba abin da ya shafi wannan bangaren iska ba ne sai mukan kira su mu ce to gashi gashi polio ne ya samu za su karba to da maganar bangaren ungozoma duk muna shiga cikin su ana mana bita maimakon da yanda muke yi kaga duk an samu ci gaba to ajiya kina magana maganar bita dama yana son in ji kamar ku bangaren ku na masu maganin gargajiya dinnan za a iya cewa kuna da wani horo ko wata makaranta haka wanda za a ce mutum ya samu ci gaba eh to alhamdulillah da gaskiya mukan tara mutanen mu ne imu imu a daka muke fahimtar da su eh. sai mu dudduba mu ga wane ne ya ci gaba a bangaren kaza waye ya ci gaba a bangaren kaza cuta kaza sai mu kautar da wannan mu ce to ko kai koma gefe eh, gwanin ka tana bangare kaza ne mun jarabta ka mun gani eh ka iya to sai ya zama yanzu sai muka yunkuro wannan haɗin kan da kuka gani tara junanmu da muke a ɗaki ya isa gwamnati muke roƙo don allah don annabu ta taimake mu ta sama mana makaranta yadda za mu dinga koyar da na ƙasa da mu da wa'yanda ma suka ɗan tada mana da da ba su san komai ba. To ko yaya watakila al'umma ke ɗaukar wannan magunguna na gargajiya ga dai ra'ayin wasu 'yan Najeriya. A zahirin gaskiya masu maganin gargajiya ɗina suna taimaka sosai. na san wayansu in sun baka magani in sun ce wannan magani na wannan ciwo ne zai warka maka da ciwo da ikon Allah aikan warka ni da kai na ina amfani da shi saboda na daya mm. yaro akwai wani tsoho ta wanda nake mm. yaro na ayi mishi kaciya mm. a gida da aka mishi kaciya wannan dattijo ce a shi karin kai yaro na asibiti na bature ya je dibi wani ganye ne haka ya eh. daka shi haka eh. kawai sai zuba ruwan akan zakarin yaro din eh. yace wai daga yau zuwa kwana uku zai bushe kuma haka aka yi akwai matsala yawancinsu ba su bai da correct dose na mm. maganin da ya kamata mutum ya sha mawayin su ma da fake ba na mm. gaskiya bane. ne so yawancinsu kuma sai su sa cutan ma sai karo a jikin mutum don ba na gaskiya bane. ana samun matsala sosai musamman ma sai za ka je gidan mai ko wani rasuwa rancin abinci za ka ga mutane da leda sun kullo wani abubuwa sassake iri-iri da gadali duk maganin da ka tambaye shi zai ce ma yana da ko me zai nuna ma shi da ya ci kuɗinka tabbas ya yi yawa Eto eh wannan baka jin wani tamkar yaudara ce watakila yaudara ne yana ɗaure musu kai amma ni yadda nake yi in ka je ba kamar ko da birni ne ko ƙauye ne akwai waɗanda dama an san gidansu kamar wanzame da su dai mafarauta an san su da wannan maganin tun daga kan kakan kakan kakanansu saboda haka a gidan akan tashi a'a maganin basin ne gidan wane wane fiye da shekara arba'in an san ana sayarwa a gidan ana saya ana sha ana yi bayanan da suka tabbata a wannan taro na bauchi shine a karo na farko hukumar lafiya ta duniya ta amince da kirkiro da wani sashen binciken magungunan gargajiya domin ta tantance wuraren da watakila al'umma za ta ci gajiyarsa a zamanance. Jama'an masu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki. Sai kuma wakilinmu na Bauchi, Alal Shehu Saulawa, ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.